masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Madadol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da daren yau talata 14 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji bayani kan buɗe baki wato iftar da aka yi da shugaba Trump na Amurka. Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand. Za kuma a ji rahoto kan kutsen kafar WhatsApp da aka yi. To dama inda aka fi ganin akwai sirri shine kamar WhatsApp. To WhatsApp din kuma shi ma gashi an samu wata ƙasa ta yi shigi ta yi kutse a ciki. sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan kamun ludayin gwamnatin najeriya game da batun tsaro musamman ma a yankin da mai magana ya fito kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice sannan albarkacin watan ramadan akwai mu tafa da saƙon tasirin azumi a wurin mai bayani amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an sha ruwa lafiya. A yau talata ne gwamnatin Saudi Arabia ta ce an yi amfani da jirage masu tuka kansu da ake kira drone wajen kai waɗansu hare hare a kan wani bututun mai da ke yamma da birnin Riyadh. 'Yan ta da ƙayar baya na ƙasar Yemen sun ɗau alhakin kai wannan hari abin da ke ƙara janyo ta da zaune tsaye a gabashin ƙasar. 'yan ta'adda sun ce sun kai sun harba jirage bakwai akan kadarorin saudi arabia da ke yamma da ke kusa da iyakar kasar saudi arabia da yemen saudi arabia dai kai saudi arabia dai ci gaba da kai har-haren sama a kullum ga mayakan da ma magoya bayansu tun bayan da yaƙi ya barke tsakanin ɓangarorin biyu a watan maris na shekarar 2015 sai dai ministan makamashi na saudi arabia khalid al-falih ya ce wannan hari da aka kai ba zai kawo tsaiko ga ainihin tace mam kasan ba ko kuma ya kawo tsaiko ga fitar da shi zuwa kasashen ƙetare. Ministocin kasashen kungiyar Turai na kira da tsagaita wuta a kasar Libya, kana da yi ma bangarorin biyu kashedi da su su koma teburin sulhu don ɗinke barkar da ke tsakaninsu a watan da a wata ganawa da suka yi a birnin brussels jiya litinin ministocin sun ƙara jan hankali a kan faɗan da ya ɓarke a kusa da birnin tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata bayan da 'yan kishin ƙasa masu goyon bayan khalif aftar suka ƙaddamar da wani hari a babban birnin na libya wanda ministocin suka ce zai iya zama barazana ga zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da tsaro wannan kiran nasu ana a tsagaita wuta ya zo ne bayan rahotanni da ke nuna cewar 'yan ta'addar na ƙara samun makamai Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka na iya cimma matsaya da ƙasar China a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakaninsu na harkar kasuwanci. Waɗannan ƙasashe biyu su ne wanda suka fi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya. Ya kuma zargi ƙasar ta China da cewar ita ce ba ta san ɓangarorin biyu su cimma matsaya a wasu jerin sakonninsa na shafin Twitter yau talata. Shugaban ya ƙara da cewar amurka ba za ta sake lamunta wani abu da waɗansu kasashe za su yi mata ba kuma za ta yi a ƙarƙashin gwamnatinsa ba zai ƙara yadda wata ƙasa ta ƙara ƙwarar ƙasar amurka ba idan ana maganar maganar kasuwanci kalaman nashi na, na baya-bayan nan na zuwa ne bayan da ya ƙara yawan haraji da, ake, da ake sawa kayan ƙasar na china da ya kai dala biliyan 200 da ake shigowa da su daga ƙasar china zuwa ƙasar amurka kana da ƙara haraji a kan kayan china na da suka kai kimanin dala biliyan 300 ita ma china ta rama da ɗora haraji a kan kayan ƙasar amurka da ake shiga da su ƙasar nata da suka kai kimanin dala biliyan 60 wani kwamitin musamman mai binciken kud na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yanke hurɗar da ke tsakanin su da hukumomin sojar ƙasar mayamma a wani yunƙuri na ganin sun daina gallazawa tsirarin musulmai na ƙabilar rohingya a can baya tun a watan oktoba na shekarar 2017 kwamitin ya kwamitin ya musa ya zargi wannan 'yan sojojin kasar da irin cin zarafi da suke yi ma tsirarun musulmai na kabilar rohingya inda suka ringa nuna musu wulaƙanci da ƙiyayya da kuma kisan gilla fiye da mutane dubu ɗari bakwai ne 'yan kabilar rohingya suka yi gudun hijira daga jihar rakin zuwa ƙasar bangladesh don gujewa gallazawa da ake musu. a hirarraki daban-daban da aka yi da su ɗaruruwan 'yan ƙabilar rohingya dai sun ce ana cin zarafinsu fiye da yadda ake tunani hasali ma ana yi musu fyaɗe kisan gilla da kuma ƙona ƙauyukansu. Yusuf Aliyu haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa ji ba, shugaban Amurka Donald Trump ya shirya buɗe baki wato iftar wa musulmi a fadarsa, inda ya jaddada muhimmancin zama tare da kuma 'yancin yin addini. Yana mai yin tir da yadda ake tsananta ma mabiya wasu addinai musamman ma tsiraru. Ga abokin aiki na Abdulaziz Adalitoro da cikakken rahoton. Shugaban kasar Amurka ya yi marhaban da jakadai da kuma shugabannin siyasa da kasashen musulmi daban-daban a fadar White House da ke nan birnin Washington DC a jiya Litinin. Inda ya jagoranci wata liyafar buɗe baki ta watan Ramadan mai albarka da musulmin duniya ke yi a duk faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wannan lokacin ba da taimako ne da ƙarfafa haɗin gwiwa da iyalai da kuma haɗin kan al'umma Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand. Mun yi fama da damuwa da bakin ciki akan kisan musulmai da aka yi a cikin masallatai da ke kasar New Zealand da mabiya addinin Krista da Yahudawa da kuma wasu da suka rasa rayukansu a kasar Sri Lanka da jihar California da kuma birnin Petersburg. Yayin da nake muku fatan alheri, akwai buƙatar a shayo kan wannan bala'i na ta'addanci da kuma untamar mabiya addinai fatan kowa ya biya addininsa ba tare da tsoro ko kuma fargaba ba da kuma yin ibada da zukatansu ke bukata. Trump ya yi kira da ai addu'o'i na samun zaman lafiya a nan gaba. Abdulaziz Adili Toro, muryar Amurka daga birnin Washington DC. Gifted and Safi, Ramadan Mubarak. Zuwa gaida Abdulaziz da wannan rahoton daga Amurka kuma bari mu kada Najeriya inda bayan da kamfanin Facebook mai kafar sada zumunta ta WhatsApp ya yi gargaɗin cewa kowa ya sabunta mabuɗan sirrin bayanansa da ke kafarta a whatsapp aka shiga har ma da bayanan da wasu akwai kurakurai ciki da haka wakil wato abokin koko wakilinmu a lagos babangida jibrin ya haɗa mana wannan rahoton kamfanin facebook mallakin mahajar whatsapp ta umarci masu amfani da mahajar biliyan ɗaya da rabi da su gaggauta sake sai ta mahajar tasu ta whatsapp bayan da kamfanin ya gano cewa an yi amfani da wasu na'urori domin yin kutse a lambobin masu amfani da mahajar biliyan ɗaya da rabi a wata sanarwa da kamfanin ta fitar ta ce wani kamfanin kasar isra'ila ne ake zargi da aikata kutsen to koya masu amfani da mahajar ta whatsapp a najeriya suka ji da wannan gargaɗi kuɗi ga dai malam musa jika na kungiyar amnesty wanda shi ma ya yi amfani da mahajar ta whatsapp domin aiko mini da ra'ayinsa duk labarin da mutum zai saka a kafofin sadarwa ya rika yin taka tsantsan ya rika sanin abin da zai rubuta da kuma maganar da zai yi to dama inda aka fi ganin akwai sirri shine kamar whatsapp to whatsapp din kuma shi ma gashi an samu wata ƙasa ta yi shigi ta yi kutse a ciki tana ganin surrukan mutane da kuma maganganun da aka yi saboda haka kiran da muke ma al'umma yawan sakin maganganun da bai kamata a ce ana sakansu a yanan gizo ba duk abin da ba shi a hannunka to kuma ya zama wani abu wanda yake ba naka ba. Malam Ado Dan Sodo na kungiyar ci gaban arewacin Najeriya da ke nan birnin lagos ya ba da shawara kamar haka ga masu amfani da shafukan na zamani inda shi ma ya amfani da na'urar ta WhatsApp domin aiko mani da ra'ayinsa. Dama Allah da ya rai Shi ne kuma ya mutuwa bature kuma shi ya bindiga kuma ita bindiga na ita take kashe mutane wannan lokaci da aka samu takanoloji a duniya abin gaba ne sannan kuma abinci baya ne takaicin da yake cikinsa shi shine wato kutse da ake yi wanda ya kamata dukkan wani mai amfani da waɗannan abubuwa ko da whatsapp ne ko facebook ne ko dai wanne ne to ba kowanne asiri nasa ya kamata ya ringa ajiyewa a ciki ba har ila yau da binciken da kamfanin facebook mai mallakar mahajar ta whatsapp ya gano shine cewar kamfanin na ƙasar isra'ila ya yi amfani da wata dabara ta buga waya ta mahajar whatsapp kuma ko mai waya ya daga wayarsa ko bai ɗaga ba za su iya yin kutse cikin lambarsa ta whatsapp domin kwashe bayanan sirri da ke cikin ajiyarsa ta whatsapp da dai sauransu masu 'yan magana dai sun ce idan kunne ya ji jiki ya tsira babin ya jibrin murai amurka daga lagos hanya ta ilmantarwa ce yanar gizagizai kafa ta saduwa da nishadi yanar gizagizai zango na bayi haka dai kuma allah kyauta to a gaida baban gida an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan kamun ludayin gwamnatin najeriya game da tsaro musamman ma a wuraren da kuke amma kafin nan ga ƙarin bayani yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Abdullahi a Taraba? domin a jin ka. Allah ina roƙon 'yan uwa a makwabtanmu na addini. Hmm. Zaman lafiyar nan shi ne komai a rayuwa. Haka. Da haka ina kiran mutanen Okari local government da Ibbi local government. Na Allah a samu zaman lafiya da juna shi ya fi kyawu. mu duba yanayin da muke ciki na ibada Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasa baki daya. Amin Allah ya ji addu'arka Allah kuma ya bada zaman lafiya. To mun gode sosai. To mun gode da wannan shawara da kuma addu'a da kai. Bari mu je mu kebi. Wake kan layi a kebi? Eh, Mana Ibrahim suna na da Asabe mai fata daga Yawuri. To muna jin kamala dan Asabe. to a gaskiya fi sabilillahi a halin muna jin ka to da alamar layin ka ya katse bari mu je mu adamawa ke kan layi a adamawa to da alamar dai yau muna da matsalar a layi To kamar yadda in ga muku tun da farko yau muna so ne mu ji ra'ayinku game da kamun ludayin gwamnatin Najeriya a ɓangaren tsaro. To da alamar akwai wani malami daga Taraba. Wake layi daga Taraba? Kana magana da Dr. Bala ne, Dr. Bala yaro ne daga jihar Taraba. To Dr. Bala muna muna jinka. A game da maganar tsaro da yake tafiya a Najeriya. Hello? Eh shi ne muna jin ka maudu'in kenan. Yawa game da maganar tsaro da yake tafiya a Najeriya ina buƙatar kwanaki akwai kwamishin a Inspector na 'yan sanda kan maganar a ɗauki matakan tsaro wanda eh. yake za a tafi. Mm. Ni kiran da nake eh na shawaran da zan bawa eh, jami'an tsaro da Inspector na 'yan sanda. A haɗa kai da eh, sarakunan gargajiya a nemi asalin maharba. a kira a kira su a yi mitin a yi zama da su su su tantance kansu idan suka tantance kansu wallahi idan suka jagoranci shiga jajin nan su suna gaba ka tuna fa maharbi fa shi fa ya baya tsoron aljani babu lantana mutum kuma daji kuma aka ce maharbi ne to fa shi ne zai jagoranci dukkan wani dajin nan kuma za a shawo kan za a shawo zaman lafiya na kasar nan To da fatan da fatan gwamnati ko ko a hukumomin da abin shafa za su ji wannan shawara taka. Bari mu je mu yobe, wake kan laya yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannun ku da yake. Barar ka da war haka. Yawwa, to mu dai kokarin mu gaskiya ba ma son bambancin addini dai mu fatan dai a zauna lafiya tsakanin kristan da musulmi. Allah ya sa haka, Allah kuma ya anshi addu'arka. akwai kana da kana da wani ra'ayi game da kamun ludayen gwamnatin najeriya game da batun tsaro eh ina da wani ra'ayi to menene ra'ayinka ra'ayi na game da tsaron najeriya ina son buhari ya ƙara ɗaukan waɗansu kamar musamman 'yan bijilanci mm. a kara su sai a haɗa su da su jami'an tsaro ne tun da kowa ya ga abin da kai maiduguri to saboda haka ya kamata a samu akwai ƙwararru a cikinsu akwai kuma wanda suke suna da nasu irin experience to saboda To da fatan gwamnati za ta ji wannan shawara. To bari mu matsa amma kusa da kai kebi. Wake kan layi a kebi? Malam na kebi muna sauraron ka. to da alamar dai malam to bari mu koma kanan da ba ke kan layi a Kano to salamu alaikum wa alaikum assalam sunana kabiru mai birka da rediyo amma a garin yan daɗin karamar hukumar kunci jihar Kano to kabiru muna jinka yawa to gaskiya saboda Allah tsaro bakin gwargwado ana yi amma muna kira ga gwamnatin tariya da Babu bashari wannan tenuwar da Allah zai sa an aka rantsar da shi ya ci gaba ya ƙara ƙaimi a bisa tsaron nan kamar yadda yake kuma ya kasance kamar sojoji da shauransu da ake ta abinan da 'yan sanda su ji tsoron Allah su san cewar kowa zai mutu duk mutum zai ce Allah ya tambaye shi a yi aiki tsakani ga Allah kada a yi don cin wata manufa mutum duk wanda ya cin wata manufa to akwai ranar gobe kiyama da Allah ta zai tambayi kowa da kowa saboda haka dan Allah dan annabi ina kira sojin Najeriya su daure su ba babu har haɗin kai dan Allah dan annabi su kuma masu wannan abu Allah ya shirye su in masu ruwa ne in ba masu ruwa bane Allah shi ya san da su Allah kai mana maganin wannan abu domin wannan abu ya ishi mutane kai kadai abin da To mun gode mai birka daga kanan dabu bari mu je mu kurmi can Fatakwat. Wake kan a Fatakwat? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To Malam Salisu muna jinka. To alhamdulillah wannan al'amari dai ya kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Sai dai mu mu talaka sai dai addu'a. Mu ta addu'a Allah ka mana karshen wannan irin al'amari da yake damuwar jama'a ba talaka ba ba mai kuɗi ba gaba ɗaya abun shi kuma ba har gaskiya ya kamata ya yi gyare-gyare akan harkar tsaron nan. ya kamata yan gyare-gyare sun da wanda suke da abin ana ganin sun kasa ya kamata a za su a babba wasu a gani kuma ko za a samu sauƙin al'amarin da abin ya zai bayan na lillahi wani na ilaihi raji'un ra'ayina kenan suna na salisu mai dabino daga garin fatakwal. to mun gode malam salisu daga fatakwal bari mu koma arewa wake kan layi a makurdi. Eh, muhammadu Bayan nake kan layi. to malam muhammadu muna jinka. Ah, wallahi bayanin da son yaran shine akan tsaro nama wannan area din <coughs> mu ma especially direbobi masu tafiyan dare a wannan hanya oh. ba za a iya samun damuwa hanya oh. kuma yan sandan da suke wannan hanya ba sa taimakon kuma taimako suke kawai su tara motoci suna karɓar kuɗaɗe a su kar hanya su hana kowa tafiya sai ya ba su kuɗi dole kuma wannan abin kan kawo matsala sosai ko jiya ma yau sun da suka fasa ma wani tayan mota aka dinga rikici da rikici da awa hudu sun tara hanya da haka ina kira ga shugaban yan sanda da ya wasu su Allah ja musu kunne su dinga barin mutane su tafi hanya su da fatan za ku tashi lafiya. To Allah ya sa a ɗau mataki a kan waɗannan masu aikata haka. To bari mu je mu Adama wake kalla Adama. To kaɗa ga murya muna jin ka. To da alamar layinka ya katse. To. To. To. To. To. Ga. to ga wani malami a Ibadan muna jin ka. Ni na Alhaji Rabi Abdullahi daga Ibadan jihar Auren Najeriya. To muna jin ka. To batun tsaro wannan sai mu ta Allah godiya da ake samun sauki amma ina kira ga malamai da kirista da duk wani ɗan Najeriya a ci gaba da roƙon Allah wannan masifa maganin ta addu'a da roƙon Allah. Hmm. Domin duk abin da aka yi dinga addu'a ana roƙon Allah insha Allah Allah zai karba addu'a bayan shi. to insha Allah ni shawara ta muke bayarwa kenan kowa da kowa ya dinga addu'a wa'annan mutane in masu shiruwa ne Allah ya shirya su in ba mu ba mu shiruwa bane Allah ya gama da su gaba daya domin masifar ta yi yawa ku kwana lafiya To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka kai ne na ƙarshe mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da club ɗin ƙwallon ƙafa na Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa da ke zawarcin ɗan wasan club ɗin Nice shi ma na ƙasar Faransa dan asulin ƙasar Algeria cewa da Youssef Atal da 'yan nuna bajimta a lungunsa na dama na ba da kariya ga mai tsaron gida a wasannin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 ma ta ƙasar ta Faransa na wannan shekarar ta 2018-2019. Ita ko jaridar nan ta New York Times ta Edo wani labari a ranar litinin da ya gabata da ke bayyana yiwuwar dakatar da club din manchester city daga shiga wasannin kwallon kafa na club din da suka kasance zakaru a kasashen turai mai zuwa a club din da na city manchester shine ya kasance zakara a wannan shekarar 2018-2019 ta wasannin kwallon kafa na tebril kwallon kafa na kasar ingila a wannan shekara jaridar ta new york times ta ce wannan na faruwa ne bisa dalilan keta ka'idodin kashe kuɗaɗe masu yawa wajen sayan 'yan wasa da kulub ɗin ake zargin sa dai sai dai jaridar na cewa abin da ba tantance ba ke yanzu shine hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa shin za ta ɗaukar wannan matakin ne a gasar champions league mai zuwa ko kuma sai ta shekara ta 2021 shi ko tsohon dan wasan kulub din kwallon kafa na manchester united patrice evra ɗan kasar faransa ya shawarci paul pogba dan wasan da ke buga shugaba club din na Manchester United yanzu haka da ke kasancewa ɗaya daga cikin taurarinsa da ya kokari ya fice daga wannan club domin a cewarsa saboda rashin mutuntawar da 'yan kallo ko kuma magoya bayan kungiyar ta Manchester United ke nuna masa a wannan ko ya biyo bayan irin ihu da zagin da 'yan kallo magoya bayan club din Manchester United suka wa Paul Pogba a wasan da club din Manchester United ya yi a ranar Lahadi da ta gabata. Za mu kare shirin labarin wasannin mu na ranar yau ne da damben karfi na zamani da ake ce ma kace kace lucha inda a birnin london a ranar asabar ta gabata silver king dan kasar mexico wanda ke da shekaru 51 da haihuwa daya daga cikin 'yan wasan da suka yi fice a wasan kace lucha din ya rasa ransa a lokacin da yake karawa da gerera bayan ya yi fama da bugun zuciya mai tsannin gaske a daidai lokacin da shi gerera din ya masa wani bugun kafa a ciki ana gudanar da karawar ta mutanen guda biyu haruna mamun bako na birnin kwanne sashen hausa na murai amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan. sunana aminu dahiru tasirin azumi a guri na yana da yawa na farko da cewa da azumi dama ibada ce take ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai iya da cewa akwai waɗanda kawari wani wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharaɗa wanda yake an sauƙaƙa musu amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wayannan kuma ina da lafiya ina da hali da kuma irin lafiyar da zan iya yi azumi yana da matukar tasiri da yawa na daidai a lokacin azumi ne kaina na fi lafiya ma kusan ce kusan kan ma ƙara lafiya nake da kace lokaci ne na azumi saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yadda ake ci ko da yaushe ba irin ciye nan ba wayin shi ake ba wanda yake ci ciye-ciyen ma ya takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki ba ka lokacin zaka je ka ci wannan ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka to sannan kuma bayan haka ni idan na duba irin yanayin kuɗaɗen da nake kashewa ma kansu kamun lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa cewa lokacin azumi kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kuɗi na fi tara kuɗi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba don kuɗin da nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kuɗin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba to kin ga wannan shi ma kanshi wani tasiri ne a tare da ni kuma san duk lokacin da nake cikin azumin na irin bisa irin yanayi ni kana zan rinka irin nishadi ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu wasu harkoki na daban haka ko suka shafi cecen wani abu ko kuma da irin yawan surutai a hira haka da sauransu yakan bani dama nake kan zan yi kamin ni kaina ya kasance saboda na san cewa ta ibada ce nake da azumi baya bani damar da zan yi wasu abubuwan da yake na daban. Sunana Halima Abdulrauf. A wuri na azumi na da tasiri da dama. Azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada. A lokacin azumi za ga abinci sun wadata. Ibada na na ƙaru, ina samu ina karanta alkur'ani sosai. A da ba na yi sosai, amma yanzu da azumi ya fara sai ga duk sallar da na yi sai na yi karatu ko na minti goma ne zuwa ashirin kuma wannan yana taimakawa wajen tsabtace imanin mutum. To da fatan an amfana ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaici. takaicen a yau talata ne gwamnatin saudi arabia ta ce an yi amfani da jirage masu tuka kansu da ake kira drones wajen kai su hare-hare a kan wani bututun mai da ke yamma da birnin riyadh 'yan da kayar baya na kasar yemen sun ɗau alhakin kai wannan hari abin da ke ƙara janyo ta da zaune tsaye a gabashin ƙasashen larabawa ministocin kasashen kungiyar turai sun yi kira da cewar waɗansu a ya kamata a tsagaita wuta a libya kana da yi ma ɓangarorin biyu kashedi da su koma teburin sulhu don daidaita tsakaninsu wannan matsala da takici take cinyewa a wata ganawa da suka yi a birnin brussels jiya litinin ministocin sun ƙara jan hankali akan fada da ya ɓarke a ƙasar a birnin tripoli shugaban amurka donald trump ya ce amurka na iya cimma matsaya da ita da kasar china a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakaninsu waɗannan ƙasashe wanda suka fi karfin tattalin arziki a ƙasashen duniya a wasu jerin sakonni na shugaban na amurka na shafin twitter yau talata shugaban ya ce ya yana shirye da ganin cewar an kawo ƙarshen wani matsaloli da ke tsakanin ƙasashen biyu a harkar kasuwanci To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi su Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lera Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin da karfan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai goben.